jama'ar fari mai shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi yau wurin fari mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi a yi zafi a yi sanyi garin fari mai shayi ga ma'ar fari mai shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ah ah ah ah. Rabi'u. <laughs> Zo sha garin? Allah ji da dare da A'a, to sannu da dawowa. Sannu sannu. Sannu. <laughs> A'a. Mama mai kusan in birni. Hmm. Me ko san kafin malam dai? Kafin malam ai birnin mu ne kin garin na ce kusan in birni ai na daidai kenan ko? <laughs> To kenan na gode. Ni ne da godiya mama. Kusan ya kare ne? Wallahi ya kare. Yau ban yi da yawa ba saboda Khadija bata nan shi na sa ga hannata tashi. Allah sarki Khadija. Khadija mutum mai kirki. wallahi zan nan ba karamin tana mugun burge ni wallahi matukar burge ni sosai ai duk wanda ya samu Khadija a matsayin matar aure ba karamin dace ne to na gode sosai Allah ya albarka assalamu alaikum ko ba damu amu alaikum salam amma a gayu ina kwana ina kwana lafiya lo an tashi lafiya alhamdulillah an hito wallahi mama to sannu na ce mama jiya ban ga kadija ba yau ma haka lafiya dai ko wallahi na aike ta wajen Amira ne amma dai zuwa an jima kaɗan za ka iya ganin ta insha Allah. To, to Allah ya dawo da ita lafiya. To amin amin. Allah ya dawo da ita lafiya. Da Allah dan ba mu guri mana za mu dan yi magana. Ba da mama Zan kira ta a waya idan ban sami ta ba mari zuwa da dare insha Allah zan dagiya. Sai To babu komi. To nagode. yawa <laughs> Allah sarki. Ina jin ka. <laughs> Yawwa, na ce, Mama dama magana nake so mi kuma na ga hammakin gama za ki tafi. Eh wallahi yau na gama ta wuri na in gaya maka. <laughs> Yawwa. Dama akan Khadija ne mama. To, akan Khadija mi wahala. Lafiya kala wallahi sai alheri. Allah ya sa mu ji alheri ina jin ka. Yawwa. Na ce, Mama dama eh, so nake dama mu yi magana ki dan bani dama. in turo magabata na sai a tsayar da magana ban fahimce ka ba ka fahimtar da ni inji ta yadda zan gane <laughs> ina nufin eh, magana a turo iyayena a yi magana akan aurena da khadija shine na ce bari in zo in sanar da ke dama akwai wata soyayya tsakaninka da khadija wanda ni ban sani ba har ake magana magabata su shiga ciki to wallahi mamatu laifinta ne ita ce bata gaya miki ba ni na ɗauka ma wallahi ta sanar da ki ni ba wani abu da na sani to amma kakka damu zan je zan tuntubi babanta in ji in har ba maganan wani a kanta to insha Allah da ake ciki sai in maka bayani ai ba magana kowa akan Khadija mama in ba ni ba kuma kuma wallahi mama ki tambaya ki jima a garin nan ko mala habu in kika tambaye shi wallahi mama ya san soyayya da take tsakanina da Khadija to shikenan kai kana son Khadija To ita ka tabbata cewa tana son ka? Ta wasu sosai ma kuwa. Ai duk garin gafin malam ba wanda Khadija take so da ya wuce ni mama. To shikenan. Zan tuntuɓe shi duk yanda mun kai. In Allah ya yarda zan gaya maka ko kuma in yi ma malam abu magana. To mama kamar nan da wani lokaci kenan. Idan lokaci ya yi zan yi ma malam abu magana ko kuma Ahmad. A'a mama. Ni ba sai kin gaya wa kowa ba. Kawai ki jira mama ni sai ki gaya mu. Wannan 'yan bakin cikin? <laughs> To shi kenan. To mama ki gaida gida. To ba mu na gode. To Abu mm. sai an jima kenan ko? Eh ah, da Allah an jima in ka dawo gida. Da Allah za mu haɗu mu ɗan yi magana akan Khadija. To babu damuwa. Idan Allah ya sa na ƙara su sai mu tattauna. Ai in dai akan Khadija ne za a tattauna. Abu wai magana me za ku yi da mama akan Khadija? Magana ne akan magana auren mu ne da Khadija. Ku kana bakin ciki ne. kai kai kai maimaita abin da ka faɗa kai kai saka min wani abu ne saboda na maimaita magana da ka faɗa kai gayu wai kai me yake damun ka ne ko da yaushe kai baka da kan gado in dai zaka zo rumfan fannin sai ka zo da wani sabon abu sake shi ku banni ku banni nuna mishi cewa water basket i am not the same wallahi ruwa ba su an kwando bane ka da Allah rufe wa mutane baki kawai shikenan saboda ya ce za a yi magana aurensa da Khadija shikenan cibi sai ya zama kari to be kai ya nemi auren nata bane ko kuma ya akai me za ta yi da wannan mutsiyacin talakan banza me za ta yi da wannan kuma wallahi daga yau idan na ƙara jin sunan Khadija a bakinka ballantana ma kai magana aurenta wallahi na faffasa ma baki idan kana sha'awar marabare ni ma a filin kan fa duk bala'inka duk ka wallahi sina yi zan aure Khadija ba sa Khadija ba sa aka bace me za ta kai sha ka dube gaba Rabi'u samu guri ka zauna abokina kai da baka da dawowa daga garin ba ai kwantar da hankalinka ai dukkanin wasu sama sun nuna cewa za a zauna tattaunawa tsakanin maman amira da kuma malam habu kaga anan result zai fita ni kuma na san waya ba shi da kan gadon da zai kawo result mai kyau saboda haka baka da matsala mutumina congratulations to you dan kai ai ni ban so ma ka sa baki ba ka kyale su su da ku dan na samu abin fadi wallahi abin fade ban gane abin fade ba in samu abin fade kuma wallahi tsakanin ka da Khadija kun kenan har abada hello mai girma sanata <laughs> Allah ta ka a ayin Allah da mutanen ƙauye suna ta godiya wallahi suna ta godiya da abun alkhairi a bana insha Allah baka da matsala in eh, in Allah ya abin da ka iya kenan karen yan siyasa eh, in Allah ya ka tsaya kai rayuwa da zaka gina kanka ka zama karen yan siyasa kullum baka da aiki sai bibiyar yan siyasa ka tsaya ka gina wa kanka rayuwa hakan ma arziki ne wani yayi mana kin banza aikin mu sha sha sha kawai kaɗai ka zo ka damu malamu abin a zuba min shanin Allah ya zaki kyauta ma zan zuba ƙarya dangin ga giza ga bogi irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi irin fari mai shayi da akwai kuma yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yanji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai yan soyayya da ba sa so ai jayayya akan soyayya za su komai ba